eh za ka gyara wai sai wanda ne in muka karanta fatiha muka kawo abin da ke cikin fatiha muka ce ko dai fatiha ta zama gaskiya kai kai ko fatiha ta zama kai kai gaskiya to malamai suna faɗar wannan saboda a nuna mutum abin da ke abin da ake rufe ba tambaya ba abin da ake bukata jawabin ya faɗa ko dai zama da gaskiya fatiha ta yi ko karya fatiha ta yi gaskiya ka zabi ɗaya duk mutumin ne zai faɗa sai sai fatiya farko ka zai ka karto miki a abin don aka mora abin zai yi mora abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wa iyyakum ala hudan aw fi dalalin ba ka bane da manzo Allah zai ka zama wasu dalalin

المقصود الجواب او السؤال أبدا أكيد الجواب إن كنت في شك فاسأل ماذا يقول إن جواب مزعل لم أكن في شك فلا أسأل wato Allah da zai jikar nan zama daga kuma za a Allah a alamu har ke za mu misali da su. kuma wannan kalma na ji ka fiye da a kirga wajen malamai da muka yi da su a harami a makaranta a ko'ina in ana so a nuna mutum sun koya su sai a fiye a nan fili ko da ke gaske ke da na gadon Allah ta kuskure ko kanke da kuskure gadon Allah ta yi daidai kanke da kuskure. Duk yin su ne wa ne ne ne zaba da a za ka ce a'a maganar Allah ya ta ke daidai ne ke da kuskure. Abin da ake bukata jawabin. da amma daga dangane da maganar sa shi ya fahimci cewa ba misali muka kawo ba a yana ganin cewa mun ce ta ta yi karya ke fahimtar da yake na ba abin da muke nufi yake na saboda mutum ya.

تعرف في القراءة خلف إمامي وأن المسألون في سبيل الله تنكي مكنبرو نعم وأن يجب أن يجنن في وضع أي جفاقي أسامنا ترافو أي منين والله تالله بأسنا ترافا بأسنا ترافا فإذا ترى هو الدنيا باكي تندر كفر الله أربعة وكفر الله أربعة وكفر الله أربعة وكفر الله أربعة وكفر الله أربعة in matsala ta tashi kuna neman sai an samu mutumin kirki mai kaza wanda ya dace ya yi jagoranci in an samu ba sai a shugabantar da shi ba saboda tafiya sai tafiya ba in aka rasa ba sai a zauna kara jibe ko a cire mutum daya a kirkiro shi a mai da shi kai na mutumin kirki ke ka saboda in ba da jagoranci ba abin ba zai fito shekaru fiye da goma muna tabbatar da wannan magana a nan makarantar alhamdulillah rabbi alamin ko yanzu al'amari ke bayyana kuma don matsala da muka kawo sai mun kawo misali da ke tabbatar da gaskiyar abin da muke faɗa don saboda Allah muke faɗa ba ma bukatan abu wajen kowa ba ma faɗa wajen kowa amma gaskiya in aka bata ba za a taɓa cin nasara ba har abada shekarun kusan goma muna fara karatun mu muke da cewa ba yadda za a yi a zubar da al'amuran sarakuna a ce wai al'amura zai tafi sai ka ga wasiku ai sarakuna azzalimai ne ai suna zalunci ai suna mai da menene sai muka kawo misali aikin ɗan sanda a kano a kan shari'a musulunci musulmai wani dukkan ba sa barna ba sa fahi ba sa komai da komai to saboda haka a ce an koli duk ɗan sanda a rufe bamfai ofishin kwamishin ɗan sanda babu ba kowa a zauna kano sati biyu eh, eh? ba zai yi a can, duk na illan samu tsona yana yana da kyau yana da fa'ida ko to haka dole sai an shugabantar da shugabanni ka yadda sarkin garin ku sarki ne ka ba shi cikakken goyon baya shi ma ya yadda kai talaka su ne neman maka sarki amma in ka ce kai baka mutunta shi ba sarakuna kullum sai mu ce ba wai sarkin da ke kan kujera da ke kallo ba kujeran ake kallon marta wata rana za mu bukaci kujeran yau duk wanda ya kwana ya tashi arewa yana da tunani ya san ana bukatan kuwa za su fito su yi mutane magana wannan hayaniya ballagazar rayuwa da ake ci a janye a samu wa za a shugabantar kowa kuma an rasa da a ce sarakunan an tabbatar musu da martabar da mutuncin da menene da menene aka ba shugabanci kowa za su kira kowa su yi masa magana ko su haɗa kansu tattauna ya kamata a ce mu wani janye ya kamata a ce mu wani taimaka ya kamata a gama shugabantar da wani sai ga hankalin kowa ya kwanta kowa ya tsaya yanzu Najeriya a kan rafi kenan ko ta rantsa a fada wutar jihar nama Allah kiyaye ko ko a samu turaki a tsallake yaya za a yi a tsallake shi ne ko wayar ka yaya za a yi saboda matsala wasu take ba ta cikar a magance ta ba amma wane ne zai zo ya magance shugaban ba amerika da yake yin abin da ya dama din nan ya fi karfin shugaban kasa ko ina kyauru ya fi kowa a ne sai sai ya nemi goyon bayan sa da aka je aka goma sha da watan ba aka yi musu abinda da ba taba tsammanin za musu ba ba a taba musu ba shekaru ɗari da suka wuce hankalin ke sai tashi da sai tashi da hausa yana fasa jikina sai da ya nemi bayan bayan al'ummarsa ya ce a kara masa kuɗi a kara masa budget a kara masa komai ya samu goyon bayansa daren daga ya samu kuɗi ta kaga ta kaga abin da ke duniya ya je ya rusa afghanistan ya kai ma shi yake sa su iske yahuda suna yi zai kai da a ce bai samu kwan bayan mutane ba zai iya yau ke sarakuna za su iya rufe aiki ba ku a mutu ba ku ba su goyon baya to kuma in ba su dace ba a kawo kuwa suka dace in su ba su dace ba a kawo sai a ce kun sarakuna ba masu ba mutanen kirki to shi nan kai ka ce su ba su dace ba kai ka kawo ne dace sai dai ka kawo wanda ya fi ka sai dai ka kawo wanda bai kalle kai su ba sai sa dare duniya duk in aka shiga wani hali ana neman yaya za mu masa zamu ce wani in akwai mutumin kirki wanda ya fi kosa ce wani kai ne in aka bincika babu shi ke zuwa sauran kana da bai sai a kirkira mutumin kirki a ce wani kai ne kaza kai ne kaza an baka goyon baya je saka tsirar da mutane zai kai kuma bai gaza tsakani da Allah in aka zo masa wannan nauyi halin da yake a da na rashin kirki haka zai ko daga nan zai canza halin sa nan zai canza halin sa sai sa rayuwa ba za ta fito da shugabanci sai kawo goma kenan ana faɗa wannan sarakuna ba suna da ranar su suna da kaza kaza kaza kada ka kalle shi ko yana laifi manzon Allah kadai shi ne masu ne wai ba shi da laifi to da aka zo aka kai al'amura aka ce ai kaza ba za ki ba sai aka kai al'amura duk bariki da bariki da su waɗannan sarakunan ina ne aka fi barna wannan tabbas ne ɗari da ɗari ne kowa ya san da to in za ka yi gyara sai in za ka cire wane sai ka cire shi amma ba da sharaɗi ka kawo sama da shi in kawo kamar shi kuma kai kuskure in ka kasa da shi to kuma kai ma kai ne to da'ima masu tashi masu rabalai masu saura masu jiyar mani kuskuren da suke shi ne in aka ga cewa ga barna ana son a gyara sai a zo da fashi sai a rukuwa waɗanda suke barna ɗin sai a haukan kan da mulki to daga zarar ka kai da waɗanda kake zuwa suna barna ɗin ba hakkin ka bane kuma ka tafiyar da al'amari yadda ka kai wani azzalimi ne ya zalunci wani sai ka kwace abin da zalunta ka ba wanda aka zalunta hakkin sa to sai ka tsora su duk duk akan kattinyan ka to su duka kana kana kula da su kana ba su hakkin su shi a samu zaman lafiya amma lokacin da nake wani azzalimi ne bai dace ba sai na tura shi sai na ce wani ka zalunta da ka hana ba to da'iman kuma suna rike ba da aka zalunta kai yanzu ya wani da ba a zalunce shi ba sai kuma duk yayi ta da azaba ta na tsora da wancan shi ma ya masa mai kenan za a zauna lafiya ba za a kaba zama lafiya ba har abada da duk duniya wanda ka gwada haka ba wanda yake nasara na gudu Na gudu tare da wa'ai na kuskure kuskure sai aka kuskure ake fi ko zagin mutum kuskure wani ya kuskure shi kenan an kwanci an ba mai shi da shi kenan ba zakin ka aka ci ba da kai aikin ne ba shi da kyau yanzu an hana kai wannan aiki da da hujja kuma da ne bai da hujjar na garke da shi da wancan duk sun zama ɗaya kuma a wajenka yadda za ka ba wannan haƙƙinsa haka za ka ba wancan haƙƙinsa amma in ka zo da niyyar gyara ka rusa wannan ka rusa wannan sai ka je ka hau kai kana hawa ko barna kai ma kake haka ne ka mutu to ne kana aka yi to duk masu jiya biya hali na duniya a aikin da suke da abin da ake so ka zo ka ga barna ka ga zalunci gyara ka da barna ka da zalunci taimaka wa inda aka zalunta kana gamawa to shi kenan da kai da kai zalunci yanzu an hana kai ma ka zama ba zalunci hannunka kai da aka zalunta shi kenan an dama da hakkinka ba a baka izini kai kuma kai zalunci ba to su duka sai su zama amma amma aure daya a wajenka daga yanzu sun zama sabbin mutane wajenka wanda ya zalunci yanzu shi ne kuma za ka farma sai ka ɗauki ciyayya wancan ɗin don ka tsare cikin farko ɗin watakila ya zo ya gyara ya canza halinsa ka tsare shi da duk abin da ya mallaka da duk wanda ke tare da shi wannan ka masa gata sai ka manta da cewa yanzu ya zo shi ma yana zalunci da kai da shi baki ɗaya in ka tsani waɗancan za a taɓa zama lafiya ba za a taɓa zama lafiya ba har abada a dole in ba mutanen kirki yanzu ma za a ce ana zaune al'umma ba mutanen kirki za a ce ba yadda za har abada cikin al'umma akwai na kwarai har abada sai a ba su wannan shugaban kasar amerika da wannan mata ko da ra'ayi za a ga ta ne kamar da malaman sandan mulki wata kan karkiyar kan dole amma tana da goyon bayan kasanta tana da goyon bayan al'umma jama'ar ta sai ta fito ta tsaya idan ta har ba ta ba a shigar keki ba amma zai ta tsaya ta yi abin da take so a ki ba ta jin shakka kowa ba ta jin tsoron kowa saboda me saboda tana da goyon baya amma kai ka ce baka bani goyon baya baka yi tare ni ba baka yi kaza kaza kaza baka yi baka yi shi kenan rana za ta zo akwai ranar da za ka zo kana bukata ta nema to shi kenan ba ni da iko ya zai da ne da kai duk mu kwana yasa damuwa za a yi a martaba waɗanda za su iya tsawatawa a ji a dawo a ba su cikakken goyon baya a dawo a tabbatar da cewa duk wanda Allah ya shugabanta a kanku ya kamata su masa biyayya in akwai kuskure gara kuskuren ake gyara kuskuren aka kana ba za ki shi kansa ba saboda wannan kujerar ana bukatar tafsirar yau ko gobe ko wata rana ga halin da arewa ta shiga ko ya zuciyarsa na bugawa ne yanzu duk wanda ya ce ma ya san inda aka dosa yanzu wallahi kariya yake hankali a karfe yaya za a yi a zo a yi zabe an fara nurar da al'amuran farko duk wanda aka ce a zo zabe sawa'an abubuwan da aka fiya ya saba ma addini ka ya yi menene da menene akwai irtikabu a kan dararai ne ja'iz an ce za ka kawo matar ka dauke ta hoto an ce za ka yi kaza duk ba daidai bane ba a su to amma in baka je ka ka da ƙuri'a ka zabi wanda ya dace ba a inda da za ka zo faru karshe to ta fi inda ka kake gudu to shi yasa da'iman musulmi yana da hankali yake aiki yana auna abubuwa ne yana da mizani al-muslimu me kai sai hankali ne me hankali ne yana auna abubuwa ne ya gani abinda ake so a tabbatar da maslaha ɗari bisa ɗari ba zai taɓa yiwuwa ba to a rage barna maimakon ɗari barna bisa ɗari sai a dawo saba'in bisa ɗari an samu ci gaba ko ba a samu ba daga saba'in bisa ɗari sai ya dawo har ya kai kar nan kuma ka'ida ta biyu in ya zama da ɓarna biyu ga wannan ga wannan lallai sai ai ɗaya ba yadda za bin da ake muku kauce muku in za ku iya in zai yi ba ga babba ga karama wace ce za ka ɗauka karama ya zama irtikabu a kan fuddara rai da ja'izu mun gane ko ya sa ba abin ado ba ne kowa ba shi da shugaba kowa ba shi da wanda yake girmamawa kowa ba shi da kaza kaza kaza kaza ta zama dabba kenan an zama dabba kenan ana rayuwa kenan kara zube ba yi wa cikin duk sarakunan da ake da su musulmi arewa ba mutane kirki bane duk azalmai ne ba akwai masu mutunci ba yadda za a yi a ce ba duka zuwa ga musulmi kuma su ne za su faɗa a ji in aka yi musu biyayya aka ba su goyon baya za ka yi wani wani mai mulki ya yi ya yi ya yi ya janye an dace za a je a faɗi ka za a je ana zuwa sai sai da ya faɗa sai aka dare aka bari sai karshe abin da zai yari zai yari zai ya zai dole sai an samu goyon baya dole sai kan bayar ka bani goyon baya ka tabbatar da kai shugaban ka ne dole sai na tabbatar da kai shugabana ne na baka goyon baya sannan sai ka samu karfin gwiwa ka je ka ce za ka kwato min hakina ka ja da kowane ne amma ni ban yadda da kai kai shugabana bane kuma Allah ya tsora ka shugabana din ban yadda ba saboda zuga ko jahilci ko rashin tunane ko rashin sanin ka'idoji na addinin musulunci na shari'ar musulunci to shi kenan rana za ta zo kana nema na kuma karsa rana za ta zo kana son na yi maka nima ina son na yi abin ya kewa don ba yanzu ba gina abin ba kamata ya gina turkiya ya sa misalin da aka bugo bil misali ya sadiru mafal walhamdulillahi rabbil alamin babu wani misali da muka saba kawo a wannan makaranta mai albarka walhamdulillah aka ce wannan bai dace ba ko wannan ƙarya ne ko bai dace da hankali ba misali fili yake duk aikin 'yan sanda da sojoji ba a kan tsarin musulunci ba ne akwai zalunci akwai barna akwai menene da menene shin saboda wa'annan abubuwan da suke da shi a kore su duk mu waye gari kano sati ɗaya sati biyu ba ba yellow fever ba white fever ba red fever ba kowa ba ƴan sanda ba kowa ana zaune shi kenan sati daya kanan za ta zaunu in katsina ne za ta zaunu in jigawa ce in abuja ce sai inda za yi wallahi ba za ta zaunu ba wanda zai kwanta gidan da ya bar mun gane ko babu nahil ma'amuni an jarihi bil qira'ati khalfa imami yake babin da ke bayanin cewa an hana mamu ya bayyana karatu alkur'ani cikin sallah bayan liman abinda aka hana shi karanta fatiha ta karatu aka hana shi bayyanawa in aka ce an hana ka bayyana karatu kana bayan liman A ce an baka izinin ka karanta sai dai karka bayyana ne mun gane ko cikin matsalar kenan to za mu gani mai ce hujjarsa ko abin da yake babu na nahayil ma'mumi babin da ke bayanin an hana mamu an jahari bil a khalfa imami an hana duk mami kada ya bayyana karatu karatunsa bayan sa a ce ainihin karatun ba hana shi ba kenan inda ba ba a yi ba za a ce kare ba sai a ce karatun ma sabkar haiti za mu ga hujjarsa قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي أوانة قال سعيد حدثنا أبو أوانة عن قتادة عن زرارة بن عوف بن عوفا عن عمران بن حسين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر يسي من ظن الله من صلى الظهر طول العصر فقال سيد أكا إذا صلى من ظن الله صلى الله عليه وسلم أيكم قرأ خلفي بسبه اسم ربك الأعلى da ya sallame ya ce wani na cikin kudin yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la wa qala rajulun sai wani sahabi ya ce ana ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam turid bihi illa alkhaira ba wani abu ke nufi ba alkhairi ke nufi yana gani yayi ne shekara manzo Allah ya faɗi wani abu yace ni ne na karanta manzo Allah kuma alkhairi nake nufi kala sai manzo Allah ce qad alimtu قد علمت قد علمت أن بعضكم خال جميعا zala ce ai na san cewa wani ya yi jayayya da ya yi munaza a da mana ya shiga min da karatu cikin karatu lokacin da nake karatu sai shi ma yana karantawa sirrai amma sai yana bayyanawa to sai karatu ya shiga makaratu shi manzo Allah tabbas na san wani ku na za'a ni yayi da ni a cikin karatu mana ina karatu yana yi ce wannan Eh? a hani akan wa? tunda manzo Allah ya san yi karatu ya hana karatu a ce ma mu zai karanta Fatiha kenan ku zai karanta sura ko ba zai karanta sura ba zai karanta sura قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في من الله يا صلى أذهب فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى سيام في زينا كرجا سبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف لمن زعل الله يجد صلى الله عليه قال سيشي أيكم قرأ أو أيكم القارئ يولي wanne a هو ku ya karanta ko wane ne mai sai wani mutum ya ce ana ni ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce qad zanantu anna ba'dakum qala janiha tabbas na san wani ku yayi munaza'a da ni a cikin karatu da cikin karatu a lokacin da manzo Allah ke karatu sai shi ma na karatu a lokacin da ake karatu in kana yi sai karatu mai karatu na yi kuma yana jin abin da kake fata, sai karatu na shige mu juna balle in ya zama ne kiwar da yake karanta ita kake karanta قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي أبي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الزور وقال قد علمت أن بعضكم قال جنيها قال جنيها أي نازعني نازعنيها ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه والإنكار في جهره أو في أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة من جكوب أبن ما ومعنى هذا الكلام معنى مجرد من مزعلة تبت ناسا ونكو يا جاهية لمشيني al'inkaru عليه ai مش musul abin da ya بني daidai ba ne menene ya yi ba daidai ba abu yin karatu bayan liman da bayyana karatun aiki biyu kenan dukkan aka mutunta aka hana shi ko ɗaya aka aka tsawata masa ɗaya aka tsawata masa karatu ko bayyanawa inda karatu ne bayyanawa shi gaci amma bayyanawa aka tsawata masa wal inkaru fi jahrihi aw raf'i sawtihi bihayth asma' ghayrihi la an asl al qira'a bal فيه أنهم كانوا يقرؤون بسورة في الصلاة السرية ما لدي أي كارمة ashe in suna bin liman ma bayan sun karanta fatiha suna karanta sura ina mahallin shahid a ciki ha karanta sabbi hisma rabbika al'a'la da kuma zalla ce karanta karanta ko fatiha ko ko in karanta fatiha ya isa amma su bai ce masa karanta fatiha ko sura ba ba hana shi karatu fatiha da sura ba an yadda masa karanta me aka hana shi kada ya ji da kare daga muryarsa وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام وللمأموم وهذا الحكم عندنا والقي باب حجة من jihar لا يجهر بالبسملة باب dake bayanan hujjan waɗanda ke fadar cewa in kai in za ka yi sallah da kayi addu'a wa ikisa sai ka bismillah sai ka karanta basmala a koyi ba za ka bayyana basmala ba amma karatun fatiha da sura raka'a ta ɗaya da ta biyu asuba ko ɗaya da ta biyu magarba ko ɗaya da ta biyu ta isha wannan za ka bayyana karatu amma basmala duk inda za ka karanta sirriya ce ko jahariya ba za ka bayyana ba shafi'awa su suna bayyanawa sai ka ji ya gama shi kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin su bayyana bismillahir rahmanir rahim amma malamai suka ce a'a ba za a bayyana basmala ba ki za mu ji hujjar da ya kafa a nan قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سميت قزادة يحدث عن أنس قال عن كربودة وسيدنا أنس الله إكرم سيداتي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ناي صلى باين منظر الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ناي صلى باين سيدنا أبو بكر وعمر ناي صلى باين عمر وعثمان ناي صلى باين عثمان رضي الله عنه أجمعين falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim ya yace har abada bai amma zai sun karanta fatiha raka raka bi nisha magarba asuba zai sun karanta fatiha bayyane sauran da zuba sai wannan ta ya isa zama hujja cewa ba a bayyana bismillah rahman rahim ko bai ba ya isa ina ma hadin shahid da sai ana bayyanawa da ya ji ko su daya mun gane ko قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وزاد قال شعبة وقلت لقتادة أسمعتها من أنس كاجوا الحديث لدى أنس قال نعم نحن سألناه عنه إيه ناجي مو ما متتنبيش قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره أجب المجنة عنه دعاء الاستفقائك معنى ولو كتي با يلا يشبع آه، ولو كتي أكل جيك أكل جيك أكل جيك أما با وي أحالي آه، تري كل ما يكون رأي دعاء الاستفقائك بيّنه وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. باب بسم الله الرحمن الرحيم a farkon karatu ne haka ana basmala amma ake قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال اخبرني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يذكر ذلك باب حجة من قال البصمه له ايه من اول كل سوره سوى براءه ايتي اكوي معلمان دكتور في بسم الله الرحمن الرحيم ايه في افركم قوه السوره كمان كتي بسم الله الرحمن الرحيم ايه الحمد لله رب العالمين آية الرحمن الرحيم آية بسم الله الرحمن الرحيم آية قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكبر تميكي هجر shin basmala aya ce a farkon kowace sura ko ko a'a ba aya ba ce kowace sura ayoyin da aka kawo su ne daidai basmala an kawo ne don abu da kowace sura قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار ابن سلسل عن أنس بن مالك وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال ديكي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا بينما فهو إخذتي وترى نمو ذا الله نفسه تقالم إذ أغفاء إغفاءة إذ وترى نمو ذا نسيم ذا الله يجي جديد كأن حتى سيداو ثم رفع رأسه يجي جديد كأن حتى سيداو ثم رفع رأسه مبتسما to shi muna zaune da manzon Allah sai gangala sai gangani kadan haka sai daga kansa yana mai murmushi fakulna sai muka ce ma abhatuka ya rasulullah me ya baka dariya ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sai ce unzilat alayya anifan sura yake tafi tafin nan aka saukar min da wata sura fakara sai karanta ce bismillahir rahmanir rahim إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر ثم قال سألتي أتدرون ما الكوثر كوكو سميتيك الكوثر فقلنا سنك في الله ورسوله أعلم في ألا لمن ذنب سستكي قال فإنه نهر إذ الكوثر إن الكوثر ميتيك الكوثر فكي وهما فكي من منزل الله صلى الله عليه وسلم وهما شكا منزل الله صلى الله عليه وسلم وعدني لربي عز وجل أبنجي ما يمين القوي وانا كافي القيامة عليه خير كثير أقوي الخير من إني وعسكي هو حوض تريد عليه أمة يوم القيامة يسير تكتيني دع الأمة تازات سوء وجه الفشاء آن يترو عدد النجوم يسير ko kiran da za a sharo adadin saurari sana waye da tun da ake kirge-kirge mutanen najeriya ana son a san adadin mutanen arewa ana son a san adadin su mutanen amurka an kai ana son a san adadin mutanen duniya an taba kirga a san adadin yashi an taba kokarin a san adadin taurari a sama ya ce adadin kofuna moda da za a sha tafsi manzo Allah sakana Allah min ka sharbatan da na zuwa da abin da Allah صيام فحتى نجو العبد رب من زعل تحت يعني من الأبان يلي القوم القي القارع الغير من أمي وأنا كافي القيامة دون دشا كوتي فلا شيدا كثير وشيدا جل كثير من أخر أبدا من زعل أما حيث زاء زو الأمة تزاء زو نزول إيه إنا كورن الأمومي الأمة تزاء sai wata al'ummar ta dogo cikin al'umma ta sai mala'iku su wa kora su ku tafi ku tafi ku tafi ba ku ciki manzon Allah sai zai ce al'umma ta ce al'umma ta ce sai ce ai baka san abin da suka kirkiro ba bayan ka fa aqra bi innaha min ummati fa'dun ma tadri ma ahdathat ba'da قال ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك to wannan hadisi ya isa kafa hujja da cewa bismillahir rahmanir rahim aya ta ce ko sura cewa suka ce muna zaune sai manzo Allah yake gari haka sai daga kansa yana murmushi dan ga ya manzo Allah ne yake daga dariya ne yake aika bisa zunnan aka saukar min da wata sura ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al الرحيم fa salli li rabbika لربك inna إن huwa al الأبتر sannan kamar ko kun san me ce me ce alkausara suka ce Allah da manzo sun suka sani sai tafki ne Allah ya zo min alkawari ranar tashin alkiyama yana da fa'i yana da yawa ko kunan da za a sha wannan ruwa sun kai adadin saurari a sama amma waɗansu za su zo sai a kore na ce al'umma ta ce sai eh, a ce ba ka san abin da suka kirkiro ba to wannan kitar فائسة تثبت التي وابدك الله الرحمن الرحيم آية في أفوز سورة قوك عن تنعب فتنعب محل القاسم ها سلم ما وزاي كي ايه جلما ذقلت أنسوا كم من دوات سورة تكتب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحق إن كان هو أكثر zai zama hajja a cewa bismillah kuma ko bismillah a kowace sura bismillah aya ce ko ko a'a yana bukatar nafai yana bukatar ne muhammad na kashi ne ko a sanadiyar wannan magana da ya kawo fa yi ta nazu waɗansu su sai a kore sai a ce manzala ke al'umma ta ce sai ce kuma ake masa ana kusa da su ke ma ba ne ku to wannan matsala mai matukan muhimmanci shi ne muka ɗauko zan zantuttukan manya-manya-manyan malamai waɗanda suke kowa ya yarda da su yake kala bilaidu alƙawarari sayyidu sa'ifa في أدوريا كم بجحة كنتم فنسي حتى زوا يوم هذا في الزراج سيسي سيب القوم بأنت الزراج القوارير سيسي سيب القوم سيب الطائفة ومقدم الجماعة وإمام أهل الخلقة شيري نعم. وشيخ طريقة وشيخ وعلم الأولياء يتشين علم كوتا وليجي في زمانه أسن زمانه duk wannan kuda shi da aka yi mata da kala الطريق إلى الله مفجودة على خلقه الطريق إلى الله ذوة حنيا ذاك ساموش ذاك سامي يدر الله إسي أنتوشي توشيك إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق إلى الله مسجودة على خلقه إلا استثناء كنا توبتي إلا أي توبتي كنا استثناء كنا إلا سيدي على المحتسين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت حاجة بذلك فمش جاوزا الله فمش الله أتوشتك سيدي زوء أن تكيبين قراهم من ذا الله صلى الله عليه وسلم Eh. su ne suke samun da'imin yardar Allah zan za su amma duk wanda bai bi sunnar manzo Allah wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata hanya da za ka samu yarda wajen Allah wa kana yaqulu ya kasance yana fadar cewa ma akhadna at-tasawwufa an al-qil wal qal yace wannan tufan da ba mu dauko ne saboda kene ce ka fata ka ku da kanka ka kamba masihunka ka zai zama wurin neman dukiya a aiki ba abin da samu kai ka kawai zai walakin hanyar ju'i da tarki duniya da fatin ma'alu ke mun jiyar da kanmu noma ke muka yi raga muka horar da mu wa tarki duniya muka rabu da duniya wa faskin ma'alu duk abin da aka saba na jin daɗi muka sauke masa sai muka saba shi. juriyar alkawari sun suka sa hannu suka yadda a kashe hallaji almajiran su ne suka ce ya kauce hanya abubuwan da ya saba da farka yana cikin shifa amma wannan babin ba a karanta suna suka yadda cewa ya kawo zamtin cutar da suka saba suka yadda a kashe shi ya yi rinta kuma amma يعني مسألة هذا هو يدرك في بالتدليل هل جمعة أتت في تجيب القوم تجيب الطائفة شيخ المشيخة عالم الأولياء هذا مقيد بالكتاب والسنة ne an kewaye shi ne da alƙur'ani da alhaji duk wanda bai a alƙur'ani da tasiri manzo Allah ba kada ya kusanci wannan hanya قال حدثنا أبو كريب محمد بن قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاء بنحو حديث ابن مسلم غير أنه قال نحر وعدني لربي عز وجل في الجنة عليه حاجة ولم يذكر آليته عدد النجوم عدد النجوم باب وقيه باب يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإهرام تحت صدره فوق فرته ووضعهما في السجود على الأرض حلو من منكبيه وي باب بكي كوى داين كاي كبرى حرما كيف تقول باب ما أكام حظ وانسى في أكام كرجنكا وانسى في قصة حتى سمد في بيانكا كسن كرجنكا أهما سبكي كرجن في بيانكا سواء كرجن في بيانكا ذاك ko sama da cibiyar kare ko kan kirji abinda ake so wasu yunna ala yusra ba a ce mutum ya ga sallar ba daga sallar ta yi amma abin da shi ne ka dora da da haka bane sallu kamar aiki nuna قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عسام قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن زهاده قال حدثني عبد الجبار ومولى أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر وانه في حين يجيب ان بيّن صفة صلاة صفة صلى الله عليه وسلم يتي وهذا من الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر يتي هذا جهنم يكبر كبر الحرمات هنا وفضع الماما يا أرنين في حقا كما ذلك كافرين هذا فكان كافدوك كرا يقولنا أين حقه فما كعب بكهبه فأنا من ذلك كبر سيا كما يفيد سيا قبل الحج يدورا ثم وضع يده اليمنى على اليسرى يدور دام أكل فضل فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما da ya yi sai ya cire hannunsa cikin mayafai sai ya kaga ya tabbara sannan sai ya ruku ثم كبر فرسا فلما قال سمع الله لمن حمده da ya ɗago daga ruku'i yace sami Allahu liman hamidahu rafa'a yadayhi ya ɗaga hannayensa kuma falan ma sajada sajada bayna kaffai da ya sujada ya sujada tsakanin tafukansa guda biyu sai ka ɗora tafukansa guda biyu haka goshinka na tsakanin dama da hagu mun gane ko wannan hadisin yake karfin da muke ne eh tahuru fi salati babu yin tahiya a cikin sallah yaya ake yin tahiya yaya ake yin salati annabi sallallahu alaihi wa sallama anan za ka ga cewa mutum kamata ya fada ta karatunsa kada da'iman ka saurar kan littafin da aka zo ana waɗanda suke sun kasance kwarai da wasu mafi yawancin mutane sun san cewa mazhabin malikiya sai ya ta farko ba a yin salati ala nabi ba haka bane sai ya ta bin ma wai yanzu za mu gani cewa ba sun fahimci ba za mu ga naqd sahih daga littafin manya-manyan malaman malikiya suka ce mazhabin malikiya ya ta farko za a yi salatin annabi ya ta bin biyu za a yi salatin annabi mun gane ko saboda muhimmancin salatin annabi imamu shafi yake ya ahla baita rasulillahi yanzu kawo ya ku yaran magidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tubbukum kuntu farilla ne akan ku dai yakikum min azimil qadr ay ya ike ku daraja da alfaqari annahu cewa yadda al'amari yake man lam yusalli alaikum la salata lahu ma'ana wanda ya da zaka sallah tabiya ta farko da ta biyu kai talatin annabi za su kace sallah tabbata ba ba ta ba ka bar guda biyu a wajen tabiya ta farko ma waji wajen hanafila tabiya ta farko yin talatin annabi ke wajibi mun gane ko a tashahhud أن تقول التحيات لله أقراض أشهد أن لا إله إلا الله جاء هي التشهد يقال التشهد إذا قال التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال يسي أنكر بلدا سيدنا عبد الله بن مسعود الله إكرم قداسيتي كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي mun kasance muna faɗa bayan manzo Allah من sallah muna bin manzo Allah sallah in muka zauna tayya sai السلام على فلان وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم السلام على الله amince tabbata ga Allah assalamu ala fulani amince tabbata ga wani wata ran sai manzo Allah ce inna Allah huwa salam inna inna hadha tawfiq Allah yasma huwa lamir al-fadl huwa as-salam Allah shine as-salam fa idza qa'ada ahadukum fi as-salati falyaqul in ɗayan ku zauna a cikin sallah sai ya ce nan fal yakul ya fada a cikin manzo Allah ce fal yakul ce at-tahiyyatu lillahi was-salawatu was-tayyibatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقال لك يا بني ذاك فإذا قالها duk wanda ya faɗi wannan kalma a cikin kariya asabat kullu abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard in ka faɗi haka addu'a ka assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare ni وعلى عباد الله الصالحين أمنتم الله يثبت جدباي الله نقري تند جزابا النبي آدم هر أنا جزابا هذا من زعل تسنى قدر هكا دول باون الله نقري لك bawan نقول في السماء الدعاء تتاتا فيه كما أنت من جاء بالحسنة فله أجر أمثالها sai aka ce ka kirga adadin bayan Allah na kwarai da ke duniya Najeriya kadai bayan Allah kwarai nawa ne karo kadai guda nawa ne Allahu alam to je ga jigawa je ka katsina game da arewa Najeriya duka je ka Ghana je ka Saudiya je ka India je ka kai duniya baki daya to sai nan kuma ka gama da duniya hausama bayan Allah na gari nawa ne a sama mala'iku bayan Allah na gari ne ko ba bayan Allah na gari bane bayan Allah na gari ne kuma annabawa da manzanni suna nan manzan da aka je lailatul isra'i manzo Allah ya ga Adam ya ga wani ya ga wani ya ga duk kai da dukkan su ba maimakon kowal ɗaya a cikin su za a baka lada أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبن الله فرك ثم يتخير من المسألة ما شاء بين قائدة بالتهية كيف لكن النبي سيكروك أبن لك يتخير كذلك min al-mas'alati duk wani abin da kake nema wajen Allah sawa'an ya danganci duniya ne ko lafiya ka roki Allah abin da kake so kuɗi kake so mace kake so miji kake so mulki kake so lafiya kake so sarauta kake so gida kake so biyan bukata biyan bashi menene da menene ka gama da duk bukatar duniya aljanna kake so yardar Allah kake so kana son Allah hada ka da manzo Allah ran tashi alkiyama kana son Allah ya tara kai da kasu tutar manzo Allah kana son Allah ya tsalla ya ya ma azaban kabari kana son Allah ya yaye maka fitowa ran tashi alkiyama kana son Allah ya yaye maka tsallake sirati kana son Allah ya yaye maka kai ranar da za a bada takaddu kana son Allah ya yaye maka ka wajen awo kana son Allah ya yaye maka komai Allah ta Allah ya ka zuba kai aljanna ya je da kai ko da benin da bai kai na manzo manzo Allah yana sama ku ko da an aka samu zakar gilas ko wata da gilas ayayi duk abin da kake so aka ce ka Allah to amma ka dama ka roki komai kenan to amma ka ji larabci kuma fa a cikin sallah ko da hausa eh? an ba jin hausa kuma yadda fulatanci ba jin fulatanci yadda yarbanci ba jin yarbanci yadda ibo yadda eh, eh, an ba jin larabci sai yaya ها فين دعي انت كذا يا اسماء ان بقى كده عربي بقى كده كده كده يا كان كان كان جواب ba haka bane akwai sana'a da za ka ka ko koyon addinin musulunci da safe ne kake da dama za ka zo karanta duk yau ana karanta da yamma kake so ba a duk lokacin da kake da dama za ka zuwa ka koya suka in ba ya iya yin hausa kuma ga shi bukatun sun yawa da aka ce ai akwai gata kana da gata ai ba ka da gata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce ya manzon Allah addu'o'in sun yawa gashi nan ana son kudi ana son mulki ana son lafiya wannan na son mace wannan na son namiji wannan na son kaza abubuwa sun yawa kuma ya ba mu da harkin da za mu koyan duka manzo Allah kai kana sai manzo Allah ke bara a takaita maka za a nuna maka abin da in ka bada komai ya ce menene sai manzo Allah ke kace Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم يا الله مدد سرتي إنا مو منا روكنك دقا دون الخير دا منزل الله يتبع روكنك أين الفاتي أغني هذا دين الخير عند منزل الله يتبع أوكي ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار اللهم اللهم دقا دون إن منزل الله يتبع حيا الدنيا انتفى دون الكلمة خاسرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما يا الله ولك سركي دوان أبن من زن الله تبرو نيمان سري بشي يكي كقريش بشي يا الله مما ما من كاو كارم زعفو كم dama manzon Allah muke bi inda ya tsaya mu tsaya inda ya tafi abin da ya fada اقول لك من شر ما استعاذ منه جزء وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا ما وتادق وتأدقى الدنيا kace Allah ya kare ka Allah ya kiyaye ka fashi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ka Allah ya kiyaye manzo Allah ya fito yace Allah ina ka kiyaye ni kada zalunce wani kada da zalunce ni kada fata kada badda wani kada addu'o'i manzo Allah sai hada maka su cikin kalma kalma minti uku ka haddace su ba ba ta ka haddace ta haddace su haddace ya haddace ta haddace haddace daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi musul sai kuka zawiya ana koyon wa'annan ku a kan masallaci ana koyar da wa'annan ku amma ikon Allah duk abinda manzon Allah ka da harshen sa ba za ka ce maganin kun kafa kungiya da shi ana kan ana tashin hankali ba sai abin da aka kirkiro mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don duk abin da yake daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ni da kai da ita da shi da kowa ɗaya ba ni da dalilin da yanzu kanka ne sai sai shiga sai fita sai mun sai wani a'a manzon Allah ne fada duk al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ɗaya ma'ana duk wani abin da manzo Allah ya nemi tsare da shi ya nemi Allah ya tsare shi da shi kai ma kai banda manzo Allah waye ta bayyana ya tattara maka yake in kana son kai isiri da yake duk wani zikiri kace subhanallahi wa bihamdihi adada qalbi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati sallallahu alaihi wasallam yace in ko istighfari kake to سيد الاستغفار قال لك هو السيد هو في الدنيا وفي الدين السيد أحاسده مد إن القدر أنقذ هو في الدنيا وفي الدين السيد هذا من محمد سيد القولين والتقريب من أردن ومن عجم أليس كذلك؟ السيد القولين سيد الاستغفار السيد هو الذي سيد هذه السيرة وقال سيد الاستغفار أن تقول اللهم إلى آخره in wanda bai fara abubuwan rayuwar da aka rasa shekaru nawa an sanna yanzu ya zikirar da kai in so tirliyan saboda mai saboda ka ce subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi mutir da halittar Allah a dan adam kafin aljanu su na ko kan dan adam duk inda tun daga annabi adam har annabi kasa duk dan adam da ka sani dan adam ne halittan Allah ne adada halqihi duk dabbobi da ka sani tun daga kaza kaza kaza kaza halittan Allah ne duk bishiyoyi da kasari sani da ruwa da teku duk yashin da kasari sani duniyar nan halitta wane to dauki yashin kurza kadai ko karaye a kirga adadin yashin kadai nan ga mala'iku mala'iku din nan akwai wani wuri baitul is kullum mala'iku dubu saba'in za su yi tsawafi tun daga farkon duniya har ana da kasa yau haka mala'ika dubu saba'in suka zo suka kawo suka tafi su da dawowa wajen sai ranar tashin alkiyama ya ha'un za su zuwa suka zo shekaru da suka zo bibi gata harkar ملائكة عدد الملائكة يعني وما يعلم جناب ربك إلا هو التي عدد خلقه ورضا نفسه وهذه كذا والله وزنة عرشه وهذا كذا والله وهذا عدد النوم العرش wani ba da kalimatu ya zama tawadar tsinci rubutun kalmomin Allah tare da cewa ma kullum karan babu da da kalimatu la na fi gal babu sadara hatta bala kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله تجي عدد كلمات wai tekun duniya duk baki daya har da fara na annabi nuhu tekun duniya duk su zama tawada rubutu duk bishiyoyin duniya je kaga ke ga bishiyoyin cikin biyu ke kadai ba na tsorai ba a'a je ka ga bishiyoyin biyu ke kadai bishiyoyin kano guda nawa kasar indiya kasar amerika kasar ghana kasar saudiya duk duniya take a ce duk bishiyoyin duniya su zama alkalamin rubutu duk tekun duniya je ka kwara je ka kwara duk tekun duniya zamo tawada za a rubuta kalmomin Allah ma na su da kalmar walau ji'ina bi mislihi madada sai ka ce adada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada kalimati wa rabbana zinata arshi wa lidada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adar farqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ake sai zai faɗi wannan magana a saurare to manzon Allah da tambarin manzon Allah kana fada subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ya fi duk mutanen Kano su ce subhanallahi wa bihamdihi su tsaya wannan ne da yawa in mutanen Najeriya ce subhanallahi wa bihamdi adadin mutanen Najeriya ce aka ta miliyan 100 da gariya da gaskiya duk kai miliyan 200 menene miliyan 200 suka ce subhanallahi wa bihamdi sai dai sai subhanallahi wa bihamdihi adadin halqihi wanne ne yawa wani ba wa ibanatihi wa zinata harfi da da kalmati manzan Allah ya lakanta maka wannan ya baka ya bani ya bata ya bata ya bamu ya ba kowa ya dai da hatimin manzan Allah ba ran da za ta zuwa duk lahira a ce maka waye ba ka wannan kika manzan Allah ba ni shi aka aiko mun kuma waye isa wannan tambaya ma za ka zo ba ta taso ba don Allah ce wa in tusi'uhu ذكري من ذا الله راك أجمعها يكي سبحان الله بحمدي عدد خلقي وربانا وسيوزنا جاهم استغفاري كويتي سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربك الأخلاق nan kuma in roko kake so idan roko kake so roƙi Allah ta'ala jalla mai baiwa ga kowa zama shi ne ka baka baya fusata zama shi ne karimu bai hanawa in za ka roƙa ka roƙi Allah sai manzo Allah sahabi ya ce yaran manzo Allah ai ka san ni bai bari ba dan boko bane ban ya dogon turanci ba mai dogon larabci ba kalmomin ba ga abu mai sauki ce Allahumma إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله da hatimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ana ina ka samu wannan wallahi wallahi ba ba manzo Allah ne ba da hatimi tambarin manzo Allah na kai sallallahu alaihi wasallam kul in kuntum tuhibbuna Allah فاتبعوني yuhibbukum Allah من ذا ya tara يتارى dan Allah ko abin da manzo Allah ya taba kawo aka zama in ana da wahala a ciki subhanallahi bi hamdi da khalqi wa la ilaha da huwa bi kalmati kana yi ba sai ka rika tarbi ba dai kana yi kana tafiya kina yi kina girki kana yi har bacci ya dauke ka wa tsara din abin da kai سيد الاستغفار وجوهر كتي الله منا نسألك أن تعب وجوهر كتي الشيء صار مالا من بوتريتي لم يمتحنا لما دعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نجد wai manzo Allah bai taba jarraba mu da abin da yafi hankalin ka san hankalin mutum ba balle kace ka kasa fahimta ko ya daure hankalinka ko ya daure maka kai ko ya ne yace saboda haka lam nartab ba mu kokonto ba wa lam najri ba mu ba a ce din ne duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba kokonto ba ba zai taba rudewa ba dan babu zance sallah a dubu babu zance ka karanta ya kaza ce to miliyan ya kaza to balle ka je ka bada kwangila da kanka kana zaune za ka yi ka gama ثم يتخير من المسألة ما شاء الكهيات عند أتبع الأشير وأن تهية أبناء المسؤول كنا تو أقول لما كذب كم بخاري كلمة زي أمم كاو تفتح الصلاة ممكن أن تخلو لي تهية رأيتي فو بعد نقوم ممكن كارن آه، كا خلو لي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رأيتي تو إلى ما التحيات لله ما نباين كاي كبره Allahu akbar da hannu nawa zaki masu kai da sarakunan su da hannu daya an gama da kuga mu da biyu muka eh. ba haka bane saboda an samu al'umma wanda suke gaisar da al'umma ta hannu daya a miki a tsaya ko kon kore ba sai am no mistake sai kenan ko an sai ka daga Allahu akbar kai tawaye babu wani akbar illa Allah an samu al'ummomi masu rukuni masu sujjada masu komai da ajiye sai ka ce duk ba wanda ya ajiye a yi masa wannan sai ka zo ka ce Allahu akbar ka karanta Fatiha ka karanta sura kai ruku'i Allahu akbar subhana rabbi subhan sa'annan ka dago ka tsaya ka kaje ثم مقالة حتى تعتدل وعليه كبير وجه وجه يمينه إيه ya nike ma shugaban kai ka nike ma Allah madar kai sani ba na sai kai sujjada ka dauki goshi ka da hancinka duk abin da dan adam ke alfahari da shi girman kai da shi ne hancinka ka dauki kan ka tsoma a kakin kasa saboda ka je ka jima ma Allah wa kin zargi da goshinka sa'annan ka sake zama duk kalolin gaisuwar da ake masa rakunan duniya sai da ka gama kakaf kai ma Allah sa'annan ka ce at-tahiyatu lillahi tsarkakan gaisuwa data dan gaisuwa madada lada madada albarka ba wanda za a yi ma Allah kaɗai cancanta a yi masa za ka ce astahiyatu lillahi babu wanda ya isa ya cancanta a yi masa irin waɗannan gaisuwa sai Allah mara والصلوات لله والطيبات لله صلوا لي الله Allah ka aita cancanta a yi masa gaisuwa irin waɗannan da sallolin waɗannan wasan yi ba su tsarkakan abubuwa duk Allah ne cancanta a yi musu sannan su ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wannan annabin da muke son mu gaishe ba mu gaishe ba ga shi an ce kullum ka gana da shi cikin sallah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kaman kana magana da shi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh me yaji maka haka kaman kana kara da manzon Allah ne sai ba ka ce ahlul hadisi hum ahlur rasuli wa in lam yashhadu nafsahu anfasahu shajara aka ce malaman hadisi su ne iyalan manzon Allah ko ba su ganki ba gashi nan suna cikin numfashin sa yayi sallah yayi tahiyya me yake kai ya zaka shiga ya zaka fita ya zaka daga hannunka da'iman kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wane ne ya fita albarka manzon Allah ce nazzara Allahu ra'an sami'a maqalati assalamu alaika ayyuhan nabiyyi amincin Allah tabbata a gare ka da wannan annabi mai albarka mai daraja mai ɗaukaka assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi da rahma da jinkan Allah madaukakin farki wa barakatuhu da albarka ta Allah masu ɗimbin yawa kai ma manzo Allah sallama kenan sa'annan sai ka ji wai gofofi assalamu alaina amincin Allah ya tabbata hakkin manzo Allah sai da ka gama da gaishe shi tukunna ka gaida Allah ka gaida manzo Allah sa'annan ka zo ka gaida karka sa'annan ka gaida bayan Allah na assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu hmm. wa ala ibadillahi salihina amincin Allah ya tabbata ga dukkan bawan Allah na gari na kwarai mala'iku sun shiga ciki annaba da manzanni sun shiga ciki waliyan Allah sun shiga ciki duk wani bawan Allah na gari tun daga zama tun daga farkon halitta har ala da kaza wa idza qala manzo Allah ce in kafa wannan asabat kullu abdin lillahi salih duk wani bawan Allah wannan gaisuwa da kai ya same shi sai ka kirga ka gani adadin bayan Allah guda nawa ne kowar bawan Allah ɗaya da kai zai masa al'aikin alkhairi illa Allah ce man ja'a bil hasanati wa falahu ashru amsalha cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina hasana idza sahhat al niyya wa sah al-ibtida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam laka ashru amsalha في السماء والأرض قامت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله to waye ce in an yi tahiya ba za a yi sallama ba za a yi salatin annabi ba manzo Allah ya ce rahima an kumri in zikirtu inda huwa lam yusalli alayya aka ce duk sa'an da kaji an ce Muhammadu Ahmadu sallallahu alaihi wasallam duk sunan nake manzo Allah ko kinaya ko annabiyu ko ar-rasuli suna ko kinaya ko lakabi ko menene kai masa sallama ga ta ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu salati bai kama ba أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة بكما با إذا استطيع كان جمع فيك صلاة النبي سهية تخلق وحق سهية تخلق نقول أن هذا سامو في مذهب المالكية على كبار سائل قال لي وإياك أن تفضي إلى قول من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة في الصلاة فكل من صلى في وقت من الأوقات ولم يأت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته غير تامة ونقل عن المواق عن ابن المواق القول بوجودها منهج الله ربكم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد معا إما أن عليه وسلم تفرق ذائي تهي تبيك ذائي فإن صلى في أهدهما كفت إذا إن كما تيسيني بكين فرقو بكي نبي تجن صلى ساي وينبغي أن تليسي بما جميعا أما أنا ما نصيحة سوى في صلاة النبي تهي تفرق وصلاة النبي تهي تبيك إن كما من كتاب طبق الأرصاد فيما اقتطفناه من مسالم الأئمة وكتب مسائل المالكية والإمام الخطاب. شادي أريد أقول لك الكلمة تقول والله كافي نيوان بضم العلوي الحسيني العلوي المغربي والله بضم هذا هي بالتالي يوني ما تكمل من تكمل كل المالكية لا يأتي عن المواد عن المواد أنت ذاهب ابن واحد كذا كذا بس هو أنا أبو تنايجي ما في أجي أكل المغرب ya ya tafi ya yi aiki a lokacin da zai sai da zo nan Kano ya na malikiya ya karbi kaza ya karbi ya karbi ya je ya gama yana gamawa aka yi littafin sarkin magrib aka buga shi ne sabakul fi min sunan littafin ki aina wa sunan shi طبق الأرصاب طبق كده كده لا أرصاب لا رطب كده أكا جوب رطبي رطبي نعم. فيما اقتطفناه من مساند الأئمة من أدلة مكتبين إن كودا مساند نمبر من المعلمين وكتب مشاهير المالكية مشاهير المالكية لقد كتاب من يمن شهرهم من المالكية والإمام الحطاب كتاب الحطاب على مختصر قليل نعم. suna da littafin duk wanda ke so ya tabbatar da wannan magana ya tana shi abin da suka faɗa wa yaka an tusbi ila qawli man qala yace ahir ka shawari wa inda ke cewa inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam laysa bi wajibatin bi salati yace duk masu faɗa cewa yin salatin annabi ba wajibi ba ce sallah din nan yace ahir kada ka akul ka shawari kada ka shawari sannan sai ce fa kullu man salla duk wanda yayi sallah في وقت من الأوقات هو الوقت هو في صلى نازل قوة لله ولم يأت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته غير تامة إذا بالصلاة كيف في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونقل المواق duk wanda في مالكيه kuke انت مواق يا ce مواق يا san المواق القول بوجودها ya san wane nakalto daga almawaz cewa wajibi ne a karanta salatin annabi a cikin sallah a kan cewa wajibi ne a karanta wanda da karanta ma ya bar ne ya bar wajibi والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تلك كهدين معا take ni salati har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tayya ta farko da tayya ta biyu tayya ta farko assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim sai kai hakka kai haka tayya ta iya abin da suka faɗa akan haka ma'ana wayanda suka nakalto cewa malikiya ba sa yin salati annabi sallallahu alaihi wasallam ba dukkan maganar malikiya wadan kusa ba a ne amma wayannan manyan malamai kaji abin da suka faɗa ko قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الاسناد مثله ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء wani ya yi kusa ka dace ya ce dan mai ake tashi karatu ba a cika awa dai da rabi sa sai ta ba a cika ma'ana ya ce ka sai ta ya kuɗi ya ji sai ya ji ba goma shi kuma an bata masa kenan shi ya ci ma sai dai a cika miki ka sai sai a cika goma da ake ragewa wannan ya ce sai a cika miki goma wannan ya ce ake fifita wannan ya ce da haka haka tsora minti nawa da ishirin da biyar a tsara minti biyar قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب إذا كذا أرجو أن في سوء قال حدثنا يا ابن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يجي ممكن تنكي موسى زونا تنم الله أكثر صلى معنا تهيا كده بمثل حديث منصور وقال ثم يتخير بعد من الدعاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سميت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن صخرة قال سميت بن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي عبد الله بن مسعود يتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد يتي من الله يا كرنت دني يا سننت دني إيه أتبيا kaffi bai na kaffai da fuka tana tsakanin na jan gari gashi kama yu'allimuni suratu surata min alquran kaman yadda yake sanar da mu wata sura cikin alqurani wa qasasa tajahuda bi mithli ya kawo ta kisan har ya fadi tsiran abin da suka fara ala hadathana qutaybah قال حدثنا ليث وهو السند قال وحدثنا محمد بن رمي ابن المهاجر قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران فكان يقول اذا ما الله تسجينا فتشوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية للرمح كما يعلمنا القرآن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يا ابن آدم قال حدثنا عبد الرحمن ابن حميد قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن